tsantsiya maɗaurin ki ɗaya. Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya Assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar muku da wannan sabon shirin da ke ƙoƙarin faɗakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya da aka ce ya fi zama ɗan sarki. Kuma a tuna fa ba tare da haɗin kai da kuma zaman lafiya ba ƙasa ba za ta samu ci gaba ba a makon jiya wannan fili ya gayyato imam nuran ashafa da pastor james weye na cibiyar wanzar da zaman lafiya tsakanin addinai da ƙabilu wadda ke kaduna najeriya waɗanda suka zama zakaran gwajin dafe a ƙoƙarin da suke yi wajen tabbatar mabiya addinin musulunci da krista da waɗanda ba su bin wata addini da kuma ƙabilu sun fahimci juna an zauna lafiya A wannan makon na gayyato Saje Laman sarkin yakin Awak wanda shi addinin gargajiya yake bi. Na fara tambayarsa shin wani mataki za a ɗauka ko kuma yaya za a samu zaman lafiya tsakanin al'umma ga abin da sarkin yakin Awak ya ce. Ba gani na na farko ba. Eh. Da farko wato gwamnati ta yi kuskuren da aka dauke martaban sarakunan gargajiya. To. zamakon da sarakunan gargajiya bar su sai zaman kanto su suka rike da kasa su kan suka san jama'a su su suka san eh, mutanen da suke abuna eh, kankashin su sai yau aka tashi aka wayi gari cewa sarakuna sai su saurare ita karamar hukuma ko kuma eh, gwamnatin jiya sannan sai abu in ya fi karfin su sannan su zo suna neman sarakuna bayan abu ya baci to gani na cewa idan da za a baiwa sarakunan gargajiya martabansu na zaman kansu to wannan gani kamar za a sami cikakken zaman lafiya a kasar nan to ka yi bayanin cewa inda za a ba sarakunan gargajiya martabansu za a samu zaman lafiya me kake ganin yana haddasa rigingimu kamar na kabilanci da kuma na addini eh to kamar na kabilanci za tara cewa a ah, in ko wani abu yana faruwa a wuri sai a tara cewa shi sarkin gurin bai da fawa din da zai kashe wannan wutar sai a cewa a'a ana jiran shi ko kuma chairman na na karamar hukuma ko kuma a ce a'a dpo so kafin nan wayannan hukumar su ce sun iso to wuri ya riga lalace amma idan da a ce kamar yadda aka kakkabe hannun sarakuna akan cewa ba su da dama su sheranta jama'an su wai sai duko su daidaita a da in aka tuna baya dama ita wannan eh, jama'a dai suna nan tare da sarakunansu su sarakunan su kuma duk abin da suka yi wa talakansu ya zauna ba wanda yake musantawa amma yau aka waye garin da yake ba su da martaba sai ka je shi sarki karan kanshi bai tsira wajen talakan shi ba to kaga yin hakan da ba su da martaban nan abuna sai jama'a sun raina sarakuna ba za su saurari sarakuna ba siyasa sai a tarar cewa wani kalilan mutane a wani zuriya sai su tashi suna hawan wani zuriya wanda ya nuna cewa shi sarki ba da ikon da zai kwabe su sannan kuma a eh. bangaren adine mm. da shi eh, sarkin gargajiya dai yana rike da kowane irin mutum ko mutum ba ku shi ne ko mutum bai da addini ko mutum kirista ko mutum musulmi kama ka wayi gari cewa a duk wani abun da zai taso ko a ce a bangaren kirista ne kaga sai a nuna cewa shi sarki baya cikin bakin wani abu ko kuma a bangaren eh, shi addini musulunci ne hmm. to sai aka nuna kamar shi sarkin gargajiya yana zama sarki ne kawai na wayanda ba su da addini alaliya kuwa ya kumshi jama'ar shi da kowane irin mutumin da yake a kasar shi don haka ina ganin cewa idan da za mai da hankali a mutunta a ba da eh, zaman kansu su sarakunan gargajiya kamar za a sami nasarar zaman lafiya a kowane irin eh, kauye da ko kuma kowai zai kabila don yanzu haka dinan su sarakunan karan kansu ba su da urumin da za su je su hadu su zauna wai suna mete a su a su amma da su sarakuna sukan suna su zauna makwabci da makwabci su tattauna mene ya gamata su yi wa jamansu yau aka wayi gari cewa ba su da izini ba su da ikon su kira wani mitin a sai tare da eh, ita gwamnati ko kuma sai tare da wani hukuma to ne cewa rashin mutunta wayannan sarakunan gargajiya shi yana kara kawo wayannan yamushi na na karnan bambanci ko kabilanci ko kuma takojin bangaren addini. Sajel Lamaye sarkin yakin awa kenan. A shirinmu na makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji kiran da ya yi domin tabbatar an zauna lafiya. Haka kuma za ku ji ta bakin Aminu Abdu Baka Noma na kungiyar wanzar da zaman lafiya ta matasa da ke Kano da kuma shugaban kungiyar ma'abota kafafen yada labaru da raya ƙasa ɗan hajiya mai 'yan kunne. Idan kuna biye da mu a makon jiya na yi muku alkawarin za ku ji abin da ya sa Pastor James Way na cibiyar fahimtar da juna da wanzar da zaman lafiya da ke Kaduna yake da hannu ɗaya da zai zama darasi a gare mu duka. Ni dinnan da inda ana iya gani za a ga cewa ina da hannu ɗaya ne. Hannun nan ɗaya kuwa na rasa shi ne saboda rashin fahimta na addini a lokacin da nake ji ai sai an ce an bar hamata iska aka ziga mu in suka ziga ana cewa ai an cuce ku an kaza ku to idan wani abu ya dan taso kaɗan ba ma jawa bakin mu linzami sai mu tashi ai muna ziga juna a je a mutu kawai da yawa sun wanta ta wannan halin kafin ma yanzu wannan rikici da ya shigo ya hayayyafa ana shigar da addini ana shigar da kabilanci ana shigar duk abin da ya zo kasan nan sai ga an tallata shi ta hanyar addini don a yi batanci to ire-ire ababen nan ne dole ne mu tsaya tsayin daka a daina rasa mutane a daina kisa a daina samun nakasa mutane kamar da hannuna babu lokacin da nake ji kamar sai da karfin tuwo ne ake iya gyara abu da na san da abin da na san yanzu gaskiya da ba a kai inda aka kai ba har mu kai ga yiwa juna rauni to wannan ina nadama da wannan kuma ina ganin wa'yansu mata wanda da mazaje suna tare da mu Allah ya yi musu rasuwa ta wurin hanyar fitini fitini nan har ina jin to ina tosaya musu da mun sani da ba haka bane abin da baka yi ta wurin tattaunawa ba karfin to baya kawo amfani. Eh to ban tare ka ba. Imam ka ga batun da shi fasoya akan cewa ya rasa hannun shi don dukan ku da 'yan banga ne. To eh, a takaice ya aka yi har kuka fahimci cewa zaman lafiyar nan shi ya fi komai. Ko ka zo kuka kafa wannan cibiya. Babu shakka a baya muna cikin 'yan gaba-gaba. In dai zafi ne na ra'ayin addini muna da zafin addini ido a rufe wanda ke sakamakon haka na san a unguwar romi babban eh, malami na sheik ahmad tijjani a lilori a romi nan aka ɗauke shi aka saka shi a rigi aka kashe shi da waɗansu yan uwanmu kuma guda biyu almajirai da aka kashe tare da shi wanda har yau ina jin zafin wannan malami babban malami ne wanda muke alfahari da shi a cikin garin kaduna amma muka yi asarar wannan malami a unguwar romi lokacin rigimar zangon kasar kuma bayan haka da kuma yan uwa abokai da suka nasarar rayukansu wannan yana sabon da ya tsaci a ah, wani lokacin ka tsamu kai tunanin ce shin waɗannan abubuwan da muke yi shin haka addinin ce? shi shehi din nan namu na romi kowane lokaci yana ce mu yi koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam ya kyawun mu'amalansa shi ya jawo mai mutane ya zuwa ga musulunci cikin siffa da ɗabi'ansa shine ɗabi'a ne na rama cuta da alhairi Kirarin kirarinsa kenan mai rama cuta da alkhairi bai rama cuta da cuta ba siffa ta manzo bane sallallahu alaihi wasallam babu shakka abin da fasto ya faɗa wannan magana muhimmin magana ne haka ta a jiya muna cikin matasan da yake 'yan zafin kai ne ra'ayin mu na rikau ne ido a rufe in ba mu ba ba wani kuma wani ba wannan dole ko ya bi ra'ayinmu ko ko ba mu ba shi. zauna lafiya al'umma ta kasa ta kujiya zama masu sauraro abin da ya sawaka kenan a yau a tuna zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki kuma idan babu zaman lafiya ba za a samu ci gaba a ƙasa ba a kasance da mu makon gobe idan allah ya kai mu domin jin wani sabon shiri a halin yanzu kuwa jummai alice ke fatar a huta lafiya ya maɗaure ɗaya babu wani da ibo ba sun tsaya